direct de Kinshasa ici, right. Euh, qui est une amie aussi proche. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wuni lafiya har yanzu dai Muhammad Hafiz Babala ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Laraba biyar ga watan Fabrairun 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata gobara da ta tashi a ƙauran na da ke jihar Zamfaran Najeriya ta hallaka akalla mutum sha bakwai tare da jikkata wasu sha biyar. kamar kowane daren ranar laraba yau ma muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba wanda lamu mun bar make gabatarwa inda yau shirin ya tattauna da jajirtacciyar mata da ke aikin ba da horo a fannin sana'o'in hannu a ciki da wajen jamhuriyar nijar kamar yadda muka yi alkawari yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku Shin yaya kuke kashe gobara idan ta tashi a yankunan ku? Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Amma kafin nan ga Maryam Dauda da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana son Gaza ta koma karkashin ikon Amurka. abin da ke nuna sauyi a kalaman da ya yi a baya na tilastawa mazauna yankin Gaza su koma makwabtan kasashen Jordan da Masar. Yayin da dabban al'ummar Gaza ke komawa gidajensu da suka lalace sakamakon rikicin yankin bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Isra'ila da Hamas a ranar 19 ga watan Janairu. A jiya talata ne shugaba Trump ya yi sanarwar. The U.S. will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. ya ce amurka za ta karbi ikon yankin zirin gaza kuma nan ma za mu yi aiki mai kyau trump ya sauya shawarar da ya bayar a watan da ya gabata ta cewa a mayar da mutanen gaza wasu kasashen ciki har da jordan da masar yanzu yana so ya haɓaka yankin sosai trump ya bayyana hakan ne yayin da ya karbi bakuncin prime minister isra'ila benjamin netanyahu a fadar white house i've said this before i'll say it again You are the greatest friend Israel has ever had. Netanyahu ya ce, Na faɗa a baya, zan kuma fara faɗa yanzu. Kai ne babban abokin hulɗar da Isra'ila ta taɓa samu a fadar White House. Shugaban 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka ya gargaɗi shugaba Donald Trump akan cewa za su yi amfani da zaman tattaunawar samar da kuɗaɗe don ayyukan gwamnati da ke tafe da matsawa gwamnatin lamba akan sauye-sauyen da ta yi a wasu ma'aikatan Amurka. gargaɗin na jam'iyyar democrat dai na zuwa ne yayin da ma'aikatar tantance ingancin ayyukan ma'aikatan gwamnatin ƙasar da ake kira doge a ƙarƙashin jagorancin elon musk ta ɗauke hukumar raya ƙasashe ta usaid daga ƙarƙashin kulawar ma'aikatar harkokin wajen amurka a farkon wannan makon ma'aikatar ta doge ta ce tana nazari akan ayyukan ba da tallafi ga kasashen ƙetare na hukumar ta usaid don tabbatar da cewa sun je daidai da ajandar ba muradan amurka fifiko. duk abin da ma'aikatar doge take yi ba demokradiyya ba ne abin da shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan amurka chuck schumer ya faɗawa manema labarai kenan a jiya talata to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'Yan sandan kasar Sweden sun faɗa a yau Laraba cewa babu wata shaida da ke nuna akwai wata aƙida da ke da alaƙa da harin harbin da aka kai a wata cibiyar ilimi a jiya talata sun kuma yi gargaɗi a kan yada labaran da ba na gaskiya ba a shafukan sada zumunta game da harin na bindiga mafi muni da aka gani a ƙasar. akalla mutane goma sha ɗaya ne suka mutu wasu da yawa kuma suka jikkata a haran harban da aka kai a cibiyar ilimin rasbarska da ke obreburu garin da ke da mutane sama da dubu ɗari inda 'yan sanda da yawa ke ci gaba da killace cibiyar ilimin da wasu makarantu da yawa da ke kusa. muna so mu fayyace cewa bisa ga bayanan binciken sirri da muka samu a halin yanzu babu wani abu da ke nuna cewa maharin ya kai harin ne bisa wata aƙida a cewar rundunar 'yan sandan yankin a cikin wata gajeruwar sanarwa da ta saki a shafinta na intanet. A shirye kasar China take ta yi aiki da kungiyar tarayyar turai ta EU wajen inganta haɗin gwiwa da kuma tunkarar kalubalen da kasashen duniya ke fuskanta a cewar ma'aikatar harkokin wajen kasar a yau laraba yayin da kungiyar kasashen ke fuskantar yiwuwar ƙarin haraji daga Amurka a kan kayayyakinsu da ke shiga kasar mafi ƙarfin harkokin kasuwanci a duniya. China ta ɗauki dangantakarta da EU da mahimmanci sosai kuma tana fatan kungiyar za ta zama abin dogaro ta fannin haɗin gwiwa a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen China Lenjian. Shugaban fannin kasuwanci a kungiyar EU ya faɗa a jiya talata cewa kungiyar na so ta tattauna da amurka ba tare da bata lokaci ba akan batun harajin da shugaban amurka donald trump ke shirin sanyawa kasashen kungiyar shugabar eu ursula von der leyen ta yi hasashen cewa tattaunawa da washington akan batun za ta yi zafi Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu daga Najeriya. Wata mummunar gobara da ta tashi a garin ƙauren namu da na jihar Zamfara ta lashe rayukan yara sha bakwai da kuma wasu sha biyar da suka samu raunuka. Ga rahoton da wakilinmu Abdulrazak Bello Kaure ya aiko mana. An yi zana'izar almajirai goma sha bakwai da wata gobara ta ƙone ƙormus a makarantar allo ta Malam Gali da ke garin ƙauren na a jihar Zamfara. a cewar bin malamin makarantar malam aliyu abubakar khalifa wanda ya bada bayanin yadda al'amarin ya faru ya ce gobar ta tashi ne da misalin karfe daya da minti arba'in da biyar na safiyar yau laraba ko da muka tahowa waɗansu yara sun hito daga ciki sun rugo da gudu waɗansu kuma wuta ta ruha da su haka dai suka kutso don lokacin muka baki wurin dai mun tadda yaro ya kai talatin wanda ga su wajen hituwa wani ya faɗi wani ya haye wani wani muka yi ta hamar jaye-jayen su mai kada su to bacin mai kada su ne sai aka ci gaba da kashe kashe wuta aka ci gaba da kashe wuta har Allah subhanahu ta'ala ya gwada muna wuta ta yi kasa sannan jami'an tsaro suka zo da kuma makwabta masu kawo agaji sai aka dauki yaran da aka ji su asibiti da suka samu rauni yace yaran da da shekarun su ke tsakanin shekara goma zuwa shekaru goma sha shida suna a cikin wani katafaren ɗaki ne da aka gina musu musamman domin saukar da almadar da ke zuwa makarantar domin neman ilimin alkur'ani ya ce dukkanin matakan da ake dauka na bada kulawa ga almajiran suna dauka amma lamarin ya zo ne kabe da ubangiji ya tsara shi saboda haka babu abin da za su yi face su mika lamarin ga ubangiji ina dai shiga wurin taka sai ni tarar da gawa yaro guda kwanci ta wani lokacin sai hankali na tashi sai ni dawo sai ban san yadda aka sake gudanarwa ba mutum zai yanzu akar makallahu yaro na aka tabbatar da su mutu yaro goma sha bakwai suka mutu suka mutu to wanda suka samu ranuka wa suka samu ranuka yaro goma sha shida to sai dai hukumar kashe gobara ta jihar zamfara kasa kai masu dauki cikin gaugawa sakamakon lalacewar motar ta kashe gobarar a lokacin da lamarin ke faruwa kamar da shi malam aliyu khalifa ya bayyana to amma dai a cewar shi jami'an 'yan sanda da sauran sun taimaka wajen kashe gobarar da kuma ceto wasu daga cikin ɗaliban da gubar ta shafa. Usman Salix darakta ne mai kula da makarantun allo na wata kungiyar ta almajirai masu neman ilimi a garin na ƙaurar na Ya ce makarantar ta Malam Khalifa Aliyu na ɗaya daga cikin makarantun da suke ba da cikakken kulawa ga ɗalibai kuma ake yaban su wajen ganin suna ba da kulawa ga ɗaliban amma lamarin ya riga ya zo kamar da Ubangiji ya tsara shi. Hakan nan sai da wuta takka mu kama wadda ba ta iya kasuwa ba ta shigowa kuma ga dare yi duk ruwa anguwa ga sai da suka kare aka koma daga can ana rubu a kamo yan ruwa malamin nan ya taho sanin yaren da suke ciki ya kokarin kutsa shi ma sai da ya suma aka ɗauke shi waɗanda dai Allah ya kaddari sun yi rauni sun yi waɗanda kuma Allah ya kaddari shahada su kuma sun yi shahada su kuwa yaren da lamarin ya rutsa da su inda na same su a cikin harabar zauren makarantar suna jinyar koniyar da suka yi a wurare daban-daban a jikin su na tambaye su domin jin yadda yanayin gobarar ya rutsa da su a cikin gidan rayu ali muna kwana sai ni jana kuwa na tumamai ko ni ta tashi sai na gido ta kama na rugo gudu sai ni koma can ƙuriya ko ni koma na gida kama ƙure ni rugo gudu cikin wutar ni hito ni ta wani mutane. su sun karsu da dan bello kuma rasani kuma da wani dan bello. da Hamza da Shagale eh, a sunan sani da Bukuru ku an kai Allah ta taimake kun kai ta munan ne ga Allah ya sa wata ta ci to sai wani kare fado kasa sai kowa yana yau tuma yana hito ana jawo shi sai yana zuba mutane ruwa Zairu Abdullahi nan baki baki wata ta kama ta kama to ni ina macen ure sai wayan ne ga take ni sai ni tashi ina tashi ni ga wata ta kama. na je hitowa ni kare su haɗu ma mai wuta ni dawo baya to ina komawa ni ga wata ta rika kwarai ni maza ni hito da na mijin ta bakin shugaban na hukumar kashe gobara da ke kula da shayar kauran na moda pfs almu'allam muhammad galadi ya da tabbatar faruwar lamarin sai dai ya ce sun kasa kai daukin ne sakamakon matsalolin da motar su ta kashe gobara ke fama da su rundunar yan sandan jihar zamfara a ta bakin mai magana da yawan rundunar dsp yazid abubakar ta da tabbacin faruwar lamarin eh, gaskiya jiya da misalin karfe uku na dare mun samu rahoton cewa wuta ta kama a wani makaranta wadda ake cewa ta malam gali wanda muka yi iya ƙoƙarinmu muka ga cewa mun kashe wannan wutan nan muka ɗauki wainda ba su da lafiya kimanin mutum goma sha bakwai muka kai su asibiti yanzu haka suna wanda admission ana ba su kulawa a asibiti kuma mutane sha bakwai kuma suka riga mu gidan gaskiya amma dalilin da ya sanya wannan abu ya faru muna ya kokarin mu kan cewa mu ga mun san me yasa wannan wutan nan ta tashi a wannan waje yanzu haka dai al'ummomi daban-daban ne ke cigaba da tururuwa zuwa gangaren na makarantar malam gali a garin na kauran moda domin mika sakon jajantawa su da ta'aziyya dangane da faruwar lamarin Abdulrazak Bello Kaura sashen Hausa na murya Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya. A gaida Abdulrazak Bello Kaura. Yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Shin yaya kuke kashe gobara idan ta tashi a yankunan ku Kafin nan ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Suleiman Muni Barma. A yau shirin ya samu bakuncin wata jajirtacciyar mata da ke aikin ba da horo a fannin sana'o'in hannu a ciki da wajen jamhuriyar Nijar. Ban taba jin kasala ba ko da ɗaya rana na in ce ni gurguwa ce ba za ni iya yan kaza ba. Har ila yau a Nijar ɗin za a ji matsayin masu bukata ta musamman a gwagwarmayar da al'umma ta dukufa a kai da nufin sake rubuta tarihin kasar. Dole ne mu sa hannunmu saboda ci gaban ƙasarmu da ƙasa AS gaba ɗaya. Polio ko kuma shan inna na daga cikin cututtukan da a shekarun baya suka jefa ɗimbin yara cikin halin tawaya a ƙasashe masu tasowa. Kafin daga bisani ƙungiyoyi da gwamnatocin ƙasashen duniya su dage da yunkurin murkushe wannan masifa da a zamanin duhun kai ake ɗora alhakin illolinta kan rashin laƙantar allura a wajen wasu likitoci. baƙuwar shirin na ƙasa a wannan mako wacce mai horarwa ce a fannin sana'o'in hannu. na daga cikin irin waɗanda suka tsinci kansu cikin halin na ƙasa a shekarun farkon 1980 kamar yadda za a je a kashin farko na hirarsu da mansur sani daga jihar maradi sunana fatima mali wadda aka sani da cima mali fatima a takaitaccen tarihi hmm. menene tarihin rayuwarki daga wancan lokaci zuwa yanzu to a takaice dai in ce maka ni dai haihen tsibirin maraɗi ce A haihe na nan tsibirin maraɗi a 1980. A shekarar 1980 daidai. 1980 daidai. e na yi firamare nan tsibiri na yi sakandare nan tsibiri to dangance da larurar jiya ta yau da kullum na jiki ya riga ya samu rauni tun bisa kurciya to sai ka ga an kasance yau wanga gobe wancan shi ya kawo eh, karatun ya dan tsaya ina gabaki na dai katriyam nan tsibiri ne dalilin wannan nakasa taki ta gurgunta ce ko kuma yani abin yake e to yanda labari ya zo tun da babu wani cikakken wayo amma dai labari na sami cewa dai ni na taka kawahu na ina tahiya e, sakamakon masassara ta ɗaya rana wannan gurgunta ta same ni shi dai ne an yi allura ne aka samu sabani ko kuma yaya a'a ba a yi allura ba ba sabanin allura ba ne kawai dai sai mu ce abin nan ne da ake ce ma in na polio tunda dai masassara ce aka kwanta da ita wannan masassara da aka tashi kuma aka tashi da wannan raunin jiki wanda aka yi ta yawon likitoci bakin gwalgwado tsohi sun jajirce a kan su gani dai to haka dai allah ya nuha haka kuma aka dangana dole daga wannan lokacin sai yaya rayuwar ki ta dosa tun da wani lokacin da hankali ya kika tsinci rayuwar ki wani irin yanayi kika gani kanki a a to alhamdulillah da dai hankali ya zo tun da na shiga lakwal eh, na yi hulɗa tare da abokai da komi wa'anda su suna lami lau ni kuma gani gurguwa amma kuma duk a haka ban taba jin kasala ba ko da ɗaya rana na in ce ni gurguwa ce ba za ni iya yin kaza ba tun daga wannan lokaci har ke yanzu. An ci gaba da karatun a wancan lokacin? Eh an ci gaba tun da na ce maka na kai har katriyam na yi primer ita na tsibiri na samu sartifika na tahi kulesh hmm. na yi cesium na yi sankiyam da dai ne lakwal in ta tsaya. Da ta tsaya sai kika koma bi. da ta tsaya ni zo nan na zamna na fara yan sana'o'i ewan eh, ga ki saida ewan eh, ga ka saida sai na gare ina da ilimi na na dan samu niho na koya ne yake bai kamata ba in zo in yi zamne ina ina na fara shinkafa da miya da da wake da shinkafa nan kofar gida ina kira almajirai suna dan kama mini ina sai na ga wannan dubu bai gyara ni tunanin ko alama ko alama zuciyata bata taba aje na ba ma a wai ni gurguwa ce ma in ya bara ganin nike yi ina iya yin komi abin da kowa yake yi kuma tsohi na ba ma za su bani wannan dama ba saboda sun jajirce a kullum hudu ba suke mini in yi tsaye da kaina nima mutunci kamar kowa ka in sarkafa da ma abin wani a rayuwa in nemi na kaina to a wannan rayuwar na tashi To da yake muna jamhuriyar Nijar kungiyoyin masu bukata ta musamman sun bi sahun jama'ar kasar a yayin jerin gwano da gangamin da aka gudanar a ranar 28 ga watan Janairun 2025 don murnar ficewar Mali, Nijar da Burkina Faso daga kungiyar ECOWAS. A cewarsu, wajibi ne su shiga a dama da su a harkokin da suka shafi makomar kasa musamman a wannan lokaci na buɗe sabon babi a tafiyar ƙasashen duniya, in ji wani wanda muka zanta da shi. Sunana Zabairu barshi ina cikin kungiyar da ake ce ma Mouvement Citoyen person Personnes Handicapées MCPH. muna so mu gwada ma al'ummar duniya gaba daya mu ba a bar mu baya ba kuma muna cikin ci gaba na kasar mu muna kama ma kasar mu saboda wagga tahiya da an kasa gaba tahiya ce wadda kana cikin masu bukata ta musamman da wayanda ba masu bukata ta musamman ba tahiya ce wadda ta dibi kowa ya kamata kowa ya sa hannun shi cikin tahiyar ga akwai wata gudunmuwa da masu bukata ta musamman kuke ganin za ku iya badawa don ganin an cimma gurin da aka sa gaba a karkashin sabuwar tahiyar da kake magana sosai ma sosai ma saboda yanzu cikin masu bukata ta musamman muna da masu ilimi mai zirhi sosai kuma muna da ma'aikatan hannu muna da mutane kuma masu harkar kasuwanci kenan ya ci gaba duka bangaren nan babu inda baya tabowa kuma cikin kwanci hankali da za a samu kasar mu ta Nijar mu masu bukata ta musamman yau in wani abu ya kece a kasar ga muna cikin mutane waɗanda za mu rasa rayukan mu kuma za mu wahala sosai kenan dole ne mu sa hannun mu saboda ci gaban kasar da ƙasa AIS gaba ɗaya muna kira ga duka na kasassun kasar mu na Nijar da 'yan ƙasa gaba ɗaya da ake ce ma inclusive ba a bar kowa da kowa baya ba mu tsaya mu kama makasan mu duk abin da yake ba na kwarai ne ba mu nisance shi. To masauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Fatima Mali da Zabairu a barshi da wakilin muryar Amurka a maraɗi Mansur Sani sai producer Julie Lizas Grisham ni Sulaimu Muni barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke cewa a huta lafiya. Na To madalla a gaida Sulamu na Barma. Yanzu kuma lokaci ya yi da za ku kira wayar ku bayyana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau tambaya ce mai cewa shin yaya kuke kashe gobara idan ta tashi a yankunan ku? Kamar yadda muka ce lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili muna sauraron ku. Mun sami kira daga jihar Kaduna wai akan layi. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah da muke magana. sunana ibrahim alaramma daga cikin kaduna to ibrahim alaramma menene ra'ayinka to yadda muke kashe gobara a yankunan mu muna fatan dai allah ya kara tsarewa akan fara bincikar rijiyoyi ne da kuma bohol bohol da kuma ruwan da aka aje don a amfani da su inda a lokacin ba bukatan ka ce za ka je ka kira 'yan kwana-kwana kafin su zo wani wani ta'adin zai iya a abin nan wato sai mun yi bakin kokarinmu wasu kuma za su yi kokarin kiran 'yan kwana-kwana gudun kada wato gobaran ta fantsama zuwa wasu gurare gaskiya ana shan wahala matuka wajen kashe gobara tunda ruwan da muke da shi yawanci ma yanzu kana nemo wanda za ka sha ne kai alwala to amma haka za ka yi sacrifice ka zuba domin ganin cewa wannan wutan ta mutu haka muke a bangaren mu Allah ya kara tsare mu daga irin wannan annoba to amin mun gode Ibrahim Alarama daga jihar Kaduna har yanzu dai muna jihar Kaduna waye akan layi To kaɗan ɗaga muryarka. gaskiya mun kashe gobara a nan a gwamnatin Najeriya ne babu wani abin da suke. Saboda ka Kaduna da ka Kaduna muke. Ko kankan ne hudu manya ka Kaduna ta kudu ta arewa da Asabu da Kekan Tukun. Wato amma wurin kashe gobara na gwamnati wuri ɗaya ne su ne kudu ne a motoci ko biyu ne tak. Wani ta ba ba da kula a kan wuta a inda Allah. a dubu da muka zaune kano guda hudu wani wanda sun miliyan wani shida amma motar kashe wuta guda biyu ne tek a cikin kuma duk garin kaduna zuba mai fom idan wuta ta zo ko dai ku gani da bohol nan kwace ku ko kuma ku dinga ɗebo ruwa anguwa anguwa da rijiyoyi a kashe amma gaskiya a gwamnati ba tsari duk gwamnati tunanin da Allah ba shi kula da kashe gobara ba sai da muhimmanci ba. To mun gode yanzu mun sami kira daga jihar Kwara waye a kan layi. To assalamu alaikum mai magana Bello Garba na wakala kala daga nan Kwara. To Bello Garba muna jinka. Kamar ya eh kamar ya da muke kashe gobara. To za ka ga idan gobara ta ta shiga anguwa ana kururuwa ana kiran makwabta da sauransu suna kawo sauke suna taimakawa ma da ruwa da sauransu. haka kuma sai kuma matsalolin da ake samu gaskiya ka ga an kira yan kwana-kwana sai ka ga motocin wasu ma ba su da lafiya wasu kuma ba ruwa a cikin su kaga gaskiya ana samun matsaloli kuma za ka ga wata anguwa mota ma ba ta shiga saboda cinkoso babu wurin shigan mota kaga dole ana samun irin wannan matsaloli ya kamata a tsaya tsari wanda ya zan koda an kira mota ga anguwa samu wurin shiga su kuma motocin ya zan suna da ruwa ko yake da kayan aiki da zarar an kira ba same su kuma su zo su kashe wannan gobara wannan shine mahita. to mun gode bella garba kala kala daga jihar kwara yanzu mun sami kira daga jihar nasarawa waye a kan layi salamu alaikum malam barka da warhaka yawa barka ka dai hello muna jin ka Kuma da lato suna na Adamu Adamu amma an fi sani na da gani Fulanin Doma ina kira daga karamar hukumar Doma jihar Nasarawa Najeriya. To Adamu Adamu muna jin ka. To kashe gobara dai gaskiya abu ne mai kyau kware da gaske. Kamar yadda gobara idan ya tashi dai muna farkon fari dai muna kira dai masu kashe gobara ne su zo su ne suka san yadda za a kashe gobara su yi sayin daka su kashe wannan gobara masu anguwa kuma za mu gayyace duka waɗanda suke kusa a yadda aka kashe wannan gobara. Bai mm. kira daga jihar Nasarawa karamar hukumar Doma da ni Fulanin Doma. Na gode muryar Amerika. To mun gode Adamu Adamu daga jihar Nasarawa yanzu mun sami kira daga Abuja waye akan layi. Eh assalamu alaikum da wa wani lafiya. Lafiya kalau ya ina ka iyali. to masha Allah a gurguje suna na Usman dan Fulani anguwar rana daga nan babban birnin tarayya Abuja. To Usman dan Fulani me ra'ayinka? to alhamdulillah a gurguje ra'ayi na Allah Ubangiji ya kawo mana sauƙi wannan irin gobaran da ake faɗi kuma muna kira duk inda aka samu irin waɗannan yan kwana kwana da masu gudunma a wajen kafe gobara muna kira a gare su san iri yadda ake lowa da ƙarfi wajen taimako Allah Ubangiji ya kawo mana sauƙi wannan al'amari na gode a take lafiya daga wasu ma unguwar rana Abuja. Mm, to mun gode usman dan fulani daga abuja yanzu mun sami kira daga jihar adamawa najeriya wai akan layi ni ne isa makeri daga garin tongo to isa makeri menene ra'ayinka wallahi ra'ayina in gaishe ku in maku fatan alheri wallahi ya kai kusan shekara biyu ina neman kiran ku wallahi ban same ku ba to mu ma mun gode muna maka fatan alheri dukkan ku na gaishe ku da su halima jimira da sauran mutanen boa gaba ɗaya na gaishe ku to muna godiya kwarai da gaske mu ma muna gaishe ka a gode Allah saka da alheri ni ne Isa Makeri amma ana kira na da suna Isa Kila. To mun gode sosai. To yanzu mun sami kira daga Nijar waye akan layi. To assalamu alaikum. Mude Amerika. Magana alaikum salam. Mama na Ali shugaban kulan zaɓi suwan ka dogon lusa cikin zahoriyar Nijar. to ma malam ali na ra'ayi da ta ga wannan adadi da aka samu na gobara sai a gani an kwana kwana ba su kan dauki da gaugawa hmm. don sabili akwai shan marari da an kai shekarun baya an samu dauke da haka nan kanana ƙarar yan makaranta yan lakwal ta ta da rana ka ta tashi ana sa yan kwana kwana sai su kudu su kudu sai da gobara ta ce yaro fiye da yaro tamanin kenan bai kamata ba ya kamata an kwana kwana a gani da an ce musu ana su da gaugawa su kai dauki su kai dauki a eh, da mu ni haka kamar da ina kira da Najeriya haka nan Najeriya da an kai ga wata sata shi don Allah ya sa kwana a dan kai su ba ba kira wai a ce sai kira ku kira da manyan san masu rubutu kuka kuma kira in ta ta tashi wata na wani gori da Amerika umma to umma malam Ali daga jamhuriyar Niger muna godiya yanzu mun sami kira daga jihar Niger Najeriya wai akan layi sunana bala ne yankin na daga ushushi ya annabi ke tarayyar najeriya to dan mutan ushushi muna jin ka menene ra'ayinka to a gaskiya magana na farko ina jajin ma iyaye wannan yaran da tala'i ya kama su da fatan Allah ya kara masa hakuri Allah ya kitansu Allah ya sa shahada amin wanda ya fita asibiti ko ba su lafiya Allah ba su lafiya Allah sa rayuwar su ya zama mai amfani ne nan gaba amin amin to mun gode sosai yanzu mun sami kira daga jihar Zamfara waye akan layi eh Mahmud Salihu kaura na ne daga jihar Zamfara to Mahmud muna jin ka eh gaskiya game da wannan matsaloli da ake wasanta na gobara mu irin na garinmu na ƙaura na moda na ibtila'i ya faru hmm. akwai karanci na hukumomi da ya kamata a ce sun kula da wannan abu idan an samu hadari sai dai al'umma su ba da gudunmawa da hannayensu domin ba mu da mota wanda ke kashe wuta a wannan gari na ƙaura na moda gaba ɗaya babu wata mota ta fire service take aiki a duka karamar hukumar kenan babu wata mota kashe gobara karamar hukumar ke karamar mota akwai mota amma ba ta aiki ko da ka gaya ma yan kwana kwana za su ce maka mota su ba ta aiki muna kira gwamnatin jihar zamfara da karamar hukumar mulkin karamar mota da su yi wani abu akan wannan matsala don allah to mun gode mahmud salihu gauran na yanzu mun sami kira daga jihar kogi waye akan layi salamu alaikum ah, alaikum salam a kusa jihar kogi to ka yi a gurguje saboda lokaci sarki hmm. Allah gafarta mu annan yara sun da amin gaskiya to kore da gaske kaman dan kwana kwana kaga an ce sun samu lot zuwa wajen yi kirin kaman ta kwana yadda ake suke yi kirin ka ko da yau don Allah ya To masu sauraro mun gode da jin ra'ayinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma wannan karan a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana son Gaza ta koma ƙarƙashin ikon Amurka abinda ke nuna sauyi a kalaman da ya yi a baya na tilastawa mazauna yankin Gaza su koma makwabtan ƙasashen Jordan da Masar. yayin da dubban al'ummar gaza ke komawa gidajensu da suka lalace sakamakon rikicin yankin bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin isra'ila da hamas a ranar 19 ga watan janairu a jiya talata ne shugaba trump ya yi wannan sanarwar Shugaban 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka ya gargaɗi shugaba Donald Trump kan cewa za su yi amfani da zaman tattaunawar samar da kuɗaɗe don ayyukan gwamnati da ke tafi don matsawa gwamnatin lamba akan sauye-sauyen da ta yi a wasu ma'aikatan Amurka. gargaɗin na 'yan jam'iyyar democrat dai na zuwa ne yayin da ma'aikatar tantance ingancin ayyukan ma'aikatan gwamnatin ƙasar da ake kira doge a ƙarƙashin jagorancin elon musk ta ɗauke hukumar raya ƙasashe ta usaid daga ƙarƙashin kulawar ma'aikatar harkokin wajen amurka a farkon wannan makon. 'Yan sandan kasar Sweden sun faɗa a yau Laraba cewa babu wata shaida da ke nuna akwai wata aƙida da ke da alaƙa da harin harbin da aka kai a wata cibiyar ilimi a jiya talata sun kuma yi gargaɗi akan yadda yada labaran da ba na gaskiya ba a shafukan sada zumunta game da harin na bindiga mafi muni da aka gani a ƙasar. To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya. Masalam.